Daga nan Tehran, sashen Hausa na murya Jamhuriyar Musulunci ta Iran ke magana. بما صدق الله العلي العظيم muna farawa da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Babu tilastawa game da shiga addinin Musulunci, haƙiƙa an bayyana hanyar shiriya da taɓata, saboda haka duk wanda ya kafircewa tsagutu hanyar shaiɗan ya kuma ba da gaskiya da Allah to haƙiƙa ya riƙi igiya mai ƙwari wadda ba ta katsewa, Allah kuwa mai ji ne masani ne. Allah shi ne majibincin al'amuran waɗanda suka ba da gaskiya, yana fitar da su daga duffai zuwa haske, waɗanda suka kafirce kuwa majibincin al'amuransu su ne shaidanu, suna fitar da su daga haske zuwa duffai. waɗancan su ne ‘yan wuta, su kuwa masu dawwama ne a cikinta, sadakallahul aliyul azim. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na jamhuriyar musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamaru da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum a kan mita sha tara dubu da uku da ashirin, sai kuma shirinmu na rana daga karfe ɗaya da rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar, Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon GMT da kuma Ghana akan mita sha shida kilohertz dubu sha bakwai da ɗari biyar da sittin. A shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi wato shida da rabi zuwa bakwai da rabi a agogon GMT da kuma Ghana inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kHz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka Tambara FM a birnin Yamai, Gaskiya FM a birnin Damagaram da kuma Garkuwa FM a birnin Maradi yayin da a birnin Agadas za ku iya jin shirye-shiryen mu a kan gidan rediyon Sahara FM. Za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com. Masu son ƙulla zumunta da mu muna nan a adireshin Facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar WhatsApp a wannan lambar sifili sifili tara takwas tara hamsin da hudu tamanin da shida sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. bismillahir rahmanir rahim ma sauraro barkamu da saduwa da ku daga nan sashen hausa na murar jamhuriyar musulunci ce dan daga birnin tehran mustapha adam ne tare da ku a wannan fitowa ce ta ce zango na biyu a wannan rana da fatan an wani lafiya to abubuwan zamu gabatar muku da ya Allah a cikin shirin na su ne labarun duniya da dumadumin su sai kuma shirin nan na ko kun san sai mu kawo muku shirin mu koyi harshen farisanci abinda zai biyo shine kisoshin rayuwa sai kuma a ji labarin wasanni sannan kuma sai a ji mu ɗauke da shirin nan na kiɗe-kiɗen iraniyawa sannan mu karkare da shirin lafiya da fatan za ku kasance tare da mu labarun duniya da farko ga kanunsu tawagar iran tana halartar taron majalisun kasashen kungiyar kasashen musulmi a indonesia falasinawa 1,500 ne suka zama makafi sanadiyar yaƙi ƙungiyar pkk ta ƙasar turkiya za ta ajiye makamanta na yaƙi ta yanzu sai a gyara zama domin ji cikakkun labarun tawagar iran tana halatta taron majalisun kungiyar kasashen musulmi a kasar indonesia hudu daga cikin 'yan majalisar shawarar musulunci na iran sun isa birnin jakarta na kasar indonesia domin halartar taron majalisun kungiyar kasashen musulmi a yau litinin ne dai za a buɗe taron majalisun kasashen kungiyar kasashen musulmin a birnin jakarta wanda zai shi shine karo na goma sha tara taken da aka baiwa taron karo na goma sha tara shine kafa gwamnatoci masu hikima da kuma cibiyoyi masu ƙarfi a matsayin ginshikin jajircewa tawagar ta iran dai wacce ruhullah mutafakkir da yake jagoranta ta kuma kunshi sara fallahi sai said yahaya sulaimani da kuma muhammad mahadi shahriyari taron zai ci gaba har zuwa ranar 15 ga watan nan na mayu da ake ciki kuma tawagar ta iran za ta gabatar da jawabi a wurin taron a kan batutuwan da suka shafi siyasa al'adu mata da kuma iyali a yayin wannan taron za a tabo batun da ya shafi al'ummar falasɗinu da halin da suke ciki musamman ma dai a yankin gaza a gobe talata kuwa shugaban majalisar shawarar musulunci ta iran muhammad kalibaf zai isa birnin jakartar domin halartar wannan taro falasinawa 1,500 ne suka zama makafi sanadiyar yaƙi shugaban asibitin ido da ke gaza dr abdulsalam sabah ya sanar da cewa adadin falasinawan da suka rasa idanunsu sanadiyar yaƙi sun kai 1,500 dr abdulsalam ya kuma ya gargaɗin cewa da akwai wasu falasinawan da adadinsu ya kai dubu hudu da suke fuskantar barazanar rasa idanunsu saboda rashin kayan aiki a asibiti da kuma rashin magani likitan na asibitin ido ya kuma kara da cewa rashin kayan aiki a asibitin domin yin tiyatar ido yana barazana na wato inawa da dama za su iya rasa idanunsu sannan kuma shi kan shi asibitin zai iya durkushewa dr abdulsalam ce a halin yanzu dai almakashi uku kadai ake da shi a cikin asibitin irin wanda ake amfani da shi domin yin tiyatar idanu da dama daga cikin masu lalurar idanu sun wato suna cikin matsala saboda hare-haren da sanadiyya da haramtaccen kasar isra'ila take kaiwa kuma sun shiga wannan larurar ne dai sanadiyar fashewar abubuwa masu ƙarfi na hare-haren 'yan sahiyoniya ɗin a tsawon lokacin yaƙi hakanan kuma likitan ya ce matuƙar ƙungiyoyin ƙasa da ƙasa ba su tsoma baki ba to nan gaba kaɗan asibitin zai sanar da durƙushewarsa a wani labarin mai alaƙa da wannan ma'aikatar kiwon lafiya ta gaza ta sanar da cewa da akwai ƙarancin magunguna a yankin kuma waɗanda ma suka saura suna ci gaba da yin ƙasa sosai har ila yau ma'aikatar ta ce da akwai nau'o'in manguna da sun kai kaso 65 cikin ɗari da babu su ko da ƙwaya ɗaya a aje hakanan muhimman magungunan da aka fi amfanuwa da su da kuma buƙatuwar yau da kullum su ma kaso 43 cikin ɗari nasu ya ƙare ƙaƙaf. To kuna jin waɗannan labarun ne dai kai tsaye daga nan sashen Hausa na mara jamhuriyar musanci ta Iran. Ƙungiyar Kurdawan ƙasar Turkiya za ta ajiye makamanta na yaƙi. Ƙungiyar ta PKK ta sanar da cewa za ta ajiye makamanta ta kuma rusa kanta. Kamfanin dillancin labarun Furat wanda yake kusa da ƙungiyar ta PKK ya nakalto cewa kungiyar ta yanke zartar da wannan mataki ne dai a yayin taron da ta yi kaso na goma sha biyu kwanaki kaɗan da suka gabata sanarwar ta pkk ta kuma kunshi cewa jam'iyyun siyasa na kurdawa za su iya aiki da nauyin da ya rataya a wuyansu domin bunƙasa tsarin demokuraɗiyya da sake kafa al'ummar kurdawa hakanan kuma pkk ta ce da akwai alaka wato da akwai bukatar a sake a shata salon alaka tsakanin kurdawan da kuma gwamnatin turkiya a matsayin da jam'iyyar da ke mulki a turkiya ta fitar ta bayyana cewa zartar da matakin da kungiyar ta pkk ta dauka na ajiye makamanta da kuma rusa kanta da dukkanin rassanta zai zama bude wani sabon shafi. kakakin jam'iyyar mai mulki a ƙasar turkiya umar jalik ya ce matakin yana da matukar muhimmanci ga turkiya domin haka yana nufin kawo ƙarshen ta'addanci kuma gwamnati za ta sa ido ta ga idan za a aiwatar da matakin kuma za a rika sanar da shugabar jartsayib erdogan akan abubuwan da suke faruwa ƙungiyar yi ta pkk ta yi taronta ne dai a arewacin iraki a ranakun biyar da ko bakwai ga watan mayu bisa gayyata da jagoranta abdullahi ojlan wanda yake tsare tsawon shekaru 26 a gidan kurkukun turkiya to ƙungiyar hamas ta fadas ino ta amince da sakin fursunan yaƙi wanda yake da wato ɗan zama ƙasashe biyu ƙungiyar hamas wacce take iko da yankin na gaza ta ba da sanarwar cewa za ta saki idan alexander wanda yake da jinsiyar amurka da kuma haramtaccen ƙasar isra'ila don buɗe wata kafa ta tattaunawa tsagaita wutar yaƙi a gaza da kuma musayar sauran fursunoni khalil alhayya shugaban ƙungiyar ya bayyana cewa hamas ta amince da hakan ne dai bayan wata tattaunawa da amurka akan batun kai tsaye ya kuma ƙara cewa ƙungiyar tana son a fara tattaunawa ta gaske tsakaninta da haramtacciyar ƙasar isra'ila domin ganin cewa an cimma wato manufar sakin dukkan fursunoni a wani labarin kuma an tabbatar da cewa falasɗinawa kimanin dubu ɗari da wato duk da tara ne dai suka yi shahada a zirin gaza tun ranar bakwai ga watan oktoba na shekara ta 2023 to ƙarshen labarin duniyar kenan saurare yanzu sai a gya zama domin a ji jerin shirye da muke dauke da su da suka hada da shirin nan na kokun san sai kuma mu koyi harshen farisanci kisoshin rayuwa labarin wasanni sai kuma kiɗe-kiɗen iraniya sannan mu karkare shi da shirin nan na lafiya ai sauraro lafiya ko kun san jama'a masu saurare assalamu alaikum yau litinin goma sha biyu ga watan mayun shekara ta 2025 wanda ya daidai da goma sha hudu ga watan zulkada na shekara ta 1446 hijira kamariya masu saurare ko kusan cewa shekaru 80 da suka gabata a rana irin ta yau wato goma sha biyu ga watan mayun shekara ta 1945 ba mamayar da kasashen kawance suka yi wa kasar jamus daga ciki har da babban birnin kasar wato badin a ƙarshen yakin duniya na biyu saɓani kunu kai a tsakanin tsakaninsu akan irin tsarin siyasa wanda za a kafa a kasar jamus wanda kuma ya jawo tayar da jijiyoyin waya mai tsanani a tsakanin su sannan har ma hakan ya kai ga sun ɗauki matakai wanda zai iya kai su ga gwabza yaƙi daga lokacin ne sai tarayyar soviet ta yanke shawarar gina katanga wadda za ta raba birnin berlin zuwa bangarori guda biyu da haka kuma aka raba kasar jamus zuwa jamus ta gabas karkashin tsarin gurguzu na tarayyar soviet da kuma jamus ta yamma bisa tsari na jarar hujja karkashin turawan yamma sannan kuma bayan faduwar tarayyar soviet an sake haɗe ƙasashen guda biyu suka dunkule suka koma dunkulalliyar ƙasar jamus ta yanzu. masu saurare ko kun san cewa shekaru 55 da sa gabata a rana irin ta yau goma sha biyu ga watan mayan shekara ta 1970 kasar bahrain ta balle daga kasar iran sannan kuma ta zama mai cikakken yancin kanta kafin zuwan addinin musulunci dai tsibirin bahrain yana karkashin iran ne wato daular farisa ta wancan lokaci amma bayan da musulunci ya ci daular farisa da yaki bahrain ta koma karkashin sarakunan musulmi larabawa cikin karni na bakwai na shekarar hijira kamariya bahrain ta sake komawa ƙarƙashin iran sai a lokacin yakin duniya na ɗaya ingila ta mamaye bahrain a lokacin tana karkashin iran amma daga bisani sarki ya kai kara bayan kafa majalisar ɗinkin duniya inda kwamitin tsaron majalisar ɗinkin duniya ya aiko da wakilansa su gana da wasu shugabannin kabilun larabawa a bahrain da kuma suka cimma matsaya tsakaninsu da wakilan majalisar ɗinkin duniya da kuma sarki sha na ƙasar iran kan bayar da dama ga kasar bahrain ta zama mai cikakken 'yancin kanta maimakon zama ƙarƙashin ikon kasar iran ko ingila kwamitin tsaro na majalisar ɗinkin duniya ya amince da wannan matsaya wadda aka cimmawa inda ya fitar da wani ƙuduri mai lamba 279 wanda yake baiwa kasar bahrain ɗin damar zama mai cin gishin kanta a ranar 12 ga watan man shekara ta 1970 aka shalanta kasar bahrain a matsayin ƙasa mai cin gishin kanta kasar bahrain wadda take a matsayin tsibiri da ke cikin tekun farisa tana da faɗin ƙasa kilomita murabba'i 775 masu saurare ko kun san cewa shekaru goma sha bakwai da suka gabata a ranar irin ta yau goma sha biyu ga watan mayan shekara ta dubu girgizar ƙasa mai karfin richa bakwai da digo tara ta auka wa lardin sinchu na ƙasar china wannan girgizar kasa dai ta jawo asarar rayukan mutane kimanin dubu sannan kuma wasu dubu suka samu raunuka yayin da kuma wasu miliyan mutane suka rasa gidajensu masu saurare ko kun san cewa shekaru 115 da suka gabata a ranar irin ta yau goma ga watan mayun shekara ta alif goma aka haifi Dorothy Crawford Hodgkin shahararren mai ilimin sanadarai a birnin Alkahira. Dothre ana ɗaukata matsayin ɗaya daga cikin manyan masana na kimiyyar sanadarai a tarihi ta samu shahara a duniya wajen tantance tsarin mahimman abubuwa a fannin kimiyyar halittu ta hanyar amfani da hanyoyi na x-ray ko kuma samun hanyoyi waɗanda za su iya tantance hotuna ta samu lambar yabo ta nobel a fannin ilimin sanadarai shekara ta 1964 daga cikin muhimman abubuwan da ta gano akwai tantance tsarin ƙwayoyin halittar insulin da kuma vitamin b12 da kuma penicillin hodkin ta zama memba a royal academy of sciences a shekara ta 1947 kuma ta bar aika da dama masu tasiri waɗanda ta yi a lokacin rayuwarta wanda suka hada da rubuce-rubucen littafai a fannin ilmomin sanadarai da kuma ƙwayoyin halitta saboda ƙoƙarin da ta yi wajen bincike da ta yi a lokacin rayuwarta ta sami lambar yabo ta Lomonosov Gold Medal daga kwalejin kimiyya ta Soviet. Drogde ta rasu a ranar 29 ga watan yuli na shekara ta 1994 tana da shekaru 84 a duniya masu saurari ko kun san cewa shekaru 40 da suka gabata rana irin ta yau wani bam ya tashi akan titin nasir husro wanda yake birnin tehran wanda kuma ya sanadin mutuwar mutane da dama a lokacin da kungiyar mko take ci gaba da kai munanan hare-hare na bambamai domin raunana tsarin jamhuriyar musulunci a kasar ta iran wannan ya sanya matakan tsaro a birnin tehran sun kara tsananta a wannan karan kungiyar ta mko ta aikata wani mummunan laifi wanda ta jiha bambamai a kan titin nasir husru wanda yake tsake birnin tehran fadimukin kasar iran wannan bam an bayyana cewa karfinsa ya kai daraja 50 na TNT ya lalata tare da kona wani gini mai hawa biyu da kuma masana'antar tufafi. A cikin wannan lamari dai 'yan kasar Iran tara ne suka yi shahada sannan kuma wasu 45 suka jikata. Irin waɗanda fuka wanda ƙungiyar munafukai ta ta aikatawa a lokacin sun yi sanadin mutuwar mutane da dama a ƙasar Iran tare da goyon bayan ƙasashen yammacin duniya. آموزش زبان فارسی harshen هرشن فارسنچی bismillah rahman rahim jama'a masu saurare assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri na mu koyi harshen farisanci inda da yadda allah yau za a ji mu a cikin darasi na shida. a cikin darasin namu na yau dai za a ji tattaunawa da ta gudana tsakanin muhammad da kuma abokinsa ramin dangane da wani matashi ɗan ƙasar iran wanda yake taka rawa ta ɓangaren fitar da kayayyakin amfanin gona musamman kayan marmari zuwa ƙasashen ƙetare bayan ya yi wani aiki na busar da su daidala a cikin wannan darasi za a je wannan tattaunawa da kuma yadda yake gudanar da wannan aikin nashi a cikin ƙarin haske da ramin ya yi wa muhammad a zanta wasu to amma kafin mu shiga cikin shirin gadan-gadan sai an fara da sauran dukkanin kalmomin da za a amfani da su a cikin shirin kamar haka. کاین برمری میوهها کای یکیان برمری خوشمزه میدادی چه میوههای خوشمزهایی و دن ایران کای یکیان برمری نه هکا مازیدادی نوشه جان آتشلای پیا آقا معلمی تولید کننده می سامروا صادر کننده می پیتروا خشک بوسشی خشک شده ونده اک بوسر دوستان ابوکی قدیمی ددده شغل ایکی جالب می ایتروا چه شغل جالبی ایکی aiki mai ƙayatarwa صادرات کاییکن پتروا چگونه تیایا این تهیه می شود ونن اکی شریشی او تهیه می کند شی ینا شریاوا خودش دکنسا او میخرد خرد شیه نسی کشاورز ها منوما کشاورزان منوما شریک ابوکن ایکی مختلف دبن دبن کارخانه مثلا انتا کوچک قرمی او خشک می کند شی ینا بوسروا او صادر می کند شی ینا پتروا کشور قصه دیگر ندبن بزرگ بابا ولی اما کمک تمکو محصولات کاییکن دا اکی سامروا آنها تولید می کنند سو سنا سامروا ظاهرا ظاهری متنوع نوعی دبن دبن انجیر باوری سیب توپاها گلابی پیا خرمالو مالو گیلاس تمبلا پرتقال لیمون زکی اردبیل گرن اردبیل مشهد گرن مشهد اصفهان گرن اصفهان ورامین گرن ورامین شهرها گروروه درست است هکنی آنها میخرند سو سنسی حالا ینزو کدام ونه آنها صادر می کنند سو سکی پتروا عربی عرباوا هاشیه گپی خلیج فارس تکون فاشا چند وسو اروپایی نتوری به نظر من اگنینا آنها توسعه می دهند سو سنا بنکاسا آنها باید توسعه دهند سو دوله سو بنکاسا مطمئنن بیسا تبچی مردم متانه آنها خوششان می آید سو زسجی دادی To madalla banda aka saurari waɗannan kalmomi yanzu kuma sai mu je ga tattaunawar da ta gudana tsakanin Muhammad da abokinsa Ramin dangane da yadda Malam Ahmadi yake haɗa kayayyakin marmari kuma ya busar da su a cikin harshen Farisanci. به به چه میوه های خوشمزه ای نوش جان امروز آقای احمدی اینجا بود آقای احمدی کیست؟ حسین احمدی تولید کننده و صادر کننده میوه های خشک است. او از دوستان قدیمی ماست. چه شغل جالبی! صادرات میوه های خشک چگونه این میوه های خشک تهیه می شود؟ او میوه های مختلف را از کشاورزان می خرد و شریکش آقای علوی میوه ها را در کارخانهش خوش می کند. و آقای احمدی میوه های خشک شده را به کشورهای دیگر صادر می کند. البته آنها کارخانه بزرگی ندارند ولی با کمک کشاورزان محصولات خوبی را تولید می کنند. ظاهرا محصولاتشان متنوع است. انجیر، سیب، گلابی، خرمالو، گیلاس، پرتغال. درست است. آنها از شهرهای اردبیل، مشهد، اصفهان و ورامین میوه میخرند. حالا این محصولات خوشمزه را به کدام کشورها صادر می کنند؟ به کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس و چند کشور اروپایی به نظر من آنها باید کارشان را توسعه دهند مطمئنا مردم همه کشورها از این میوه ها خوششان می آید تو tarjamar wannan tattaunawa kamar yadda ta gudana a cikin harshen Hausa. به به چه میوه های خوشمزه ای لله wannan waɗanne irin kayan marmari ne masu daɗi haka نوشه جان امروز آقای احمدی اینجا بود اچی لایپیا ایو مالن احمدی یا کسنچه انن آقای احمدی کیست؟ مالن احمدی و حسین احمدی تولید کننده و صادر کننده میوه های خشک است او از دوستان قدیمی ماست حسین احمدی شینه می samar da مرمری دا da aka busar kuma yana fitarwa شی ɗaya ne daga cikin daɗaɗɗun چه شغل جالبی صادرات میوه های خشک چگونه این میوه های خشک تهیه می شود؟ wannan aiki mai ƙayatarwa ne fitar da kayayyakin marmari da aka busar ta yaya waɗannan kayayyakin marmari da aka busar ake haɗa su او میوه های مختلف را از کشاورزان می خرد و شریکش آقای علوی میوه ها را در کارخانهش خوش می کند. شی یه نساین که یکی مرمری دبن دبن دگه منوما abokin aikinsa kuma malam alawi yana busar da kayayyakin marmarin a wurin aikinsu و آقای احمدی میوه های خشک شده را به کشورهای دیگر صادر می کند. ملن احمدی ینا نفتر دا کایی مرمری دا اکبوسر زوا وسو البته آنها کارخانه بزرگی ندارند ولی با کمک کشاورزان محصولات خوبی را تولید می کنند. کده یکی ورن ایکن سو با بابا بنی اما دا da مکان ما سنا سامر دا کای یکی kyau. ظاهرا محصولاتشان متنوع است انجیر، سیب، گلابی، خرمالو، گیلاس پرتغال A zahiri, kayayyakinsu nau'o'i ne daban-daban, da suka haɗa da ɓaure, tufaha, fiya, malu, stambula da kuma درست است. آنها از شهرهای اردبیل، مشهد، اصفهان و ورامین میوه میخرند. هکنی سو suna sayan kayayyakin marmari daga garuruwan Ardabil, Mashhad, Isfahan da kuma Baramin. حالا این محصولات خوشمزه را به کدام کشورها صادر می کنند؟ ینزو ودنن کای یکی ناسو ماسو دادی زوا ودنه کساشه سکه پتر جسو به کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس و چند کشور اروپایی zuwa ƙasashen larabawa da ke gefen tekun fasha da kuma wasu ƙasashen turai. به نظر من آنها باید کارشان را توسعه دهند. اگنی نه دول نه سبن ای کنسو. مطمئنا مردم همه کشورها از این میوه ها خوششان میآید. تبس mutane na wasu ƙasashe za su ji daɗin waɗannan kayayyakin marmari. tomadala bayan da aka je wannan tattaunawa tare da tarjamarta a cikin harshen Hausa, Muhammad dai tare da abokinsa Ramin sun ci gaba da cin abincinsu da kuma wasu daga cikin kayayyakin marmari da aka busar waɗanda malam ahmadi yake samarwa idan allah ya mu a mako na gaba za a ji mu ɗauke da ci gaban wannan tattaunawa a cikin wani darasin to amma kafin wannan lokaci a madadin dukkan wanda suka dafa wajen haɗa wannan shiri musamman malama julia shina fefe ne abdullahi salihu ke muku fatan alheri a tarbe mu a shirin mu na gaba. Isoshin rayuwa Bismillahir Rahmanir Rahim Assalamu alaikum masu sauraro barkamu da haka. Barkamu da sake saduwa a cikin shirmu na kisoshin rayuwa. Shiri wanda yake kawo muku kisoshi wanda suka zo cikin Alkur'ani mai girma ko kuma cikin wasu littattafan wanda suka hada da littafin da Stan stand" na Atila Shahid Murtada Mutahari ko kuma cikin littafin Masnawi na Maulana Jalaluddin Rumi ko kuma dai cikin wasu littattafan da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu. madala masu sauraro idan kuna tare da mu a cikin shirmu da ya gabata a kuma cikin sirar imam al-hassan al-mustapha salam dan fatima salamun alaiha na farko kuma jika manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam na farko da muke kawo muku a cikin shirinmu da ya gabata mun fara magana dangane da yadda banu umayya suka yi wa amirul mu'minin ali ibn abi talib alaihi bai a inda walid dan utba ya jagorance su suka shiga wajensa salamun alaihi sannan ya fara maganar cewa ai imam ali alaihi salam ya mai da su marayu a yaƙe-yaƙen da manzon Allah sallallahu alaihi wa ya yi da mushrikai a makka shi ya kashe mahaifinsa utba ɗan rabi'a sabran wato bai da makami a yaƙin badar sannan ya kashe baban sa'id shi ma a yaƙin badar sannan ya ce baban sa'id ya kasance haske a cikin mushrikan makka ya ce imam ali salam ya zagi marwan ɗan hakan sannan ya nuna rashin amincewarsa a lokacin da halifa usman ya dawo da shi madina bayan da manzan allah sallallahu alaihi wa sallam ya kore shi da shi da babansa daga madina sannan ya kara da cewa za su yi masa bai'a ne kawai tare da sharuɗa na ya bar su da dukiyoyin da suka samu a lokacin halifa usman sannan kuma ya kashe wanda ya kashe mutuminsu wato khalifa Usman. amma imam salam ya amsa da cewa ba shi ne ya mai da su marayu ba sai dai gaskiya ce ta mai da su marayu sannan ya kara da cewa amma in bar muku dukiyoyin da kuka samu a lokacin halifa usman wannan ba zai yiwu ba saboda dukiyar ta allah ce da kuma musulmi idan kuma ba ku ji daɗin adalci ba to kusan cewa zalunci ya fi kunci a gare ku sannan dangane da kashe wa'anda suka kashe mutumin ku kuma idan ban ga ya waje ba a kai na yin haka a yau ba to kuwa nan gaba ma ba zai zama lazimi a kaina in kashe su ba sannan mun ji yadda ya ba da umarnin a kwace dukkan dukiyoyin da khalifa usman ya ba wa danginsa banu umayya a madina da sauran wurare wa'anda suka hada da filaye na noma da ya yanka wa danginsa da kuma wa'anda ya ba su a matsayin kyauta daga ciki ya kwace har dukiyar shi khalifa usman wanda ya bari sannan daga ciki har ila yau akwai takobinsa da kuma sulkinsa sannan mun bayyana cewa hatta talha da zubair sun ji tsoron zai kwace dukiyoyinsu saboda su ma halifa usman ya ba su dukiyoyi masu yawa don haka sai suka nemi izinin amirul mu'minin salam kan cewa za su je umra da ya ba su izini sai suka tafi makka suka haɗu da ɗaya daga cikin matan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sannan suka bayyana su ga Amirul Mu'minin alaihi salam da sunan neman jinin Khalifa Usman alhali babu dangin Usman a cikinsu daga nan sai ya fara tsige gwamnonin Khalifa Usman wa'anda suka bayyana zalunci yana sauya su da amintattu da ya sani a masar ya cire abdullahi ibn abi ya maye shi gurbinsa da kais ɗan sa'adu haka ma a sauran wurare amma muawiya da abu sufyan walin usman asham ya ki sauka da ya sauke shi sai dai wasu sabon manzo allah sallallahu alaihi wa sallam sun bashi shawara ya bar muawiya da abu sufyan har zuwa wani lokaci wanda al'amura za su tabbata a gare shi kafin ya tube shi amma imam alayhi salam bai yi hakan ba ya kuma bayyana cewa baya son ya yi amfani da wani azalimi don ya karfafa ikonsa ko da na sa'a guda a wannan halin ne dai ziyar ɗan hanzala ya shiga wajensa ya ce masa ya bar mu'awiya kan walin sham sai har ya yi ƙarfi sannan ya tuɓe shi sai imam ali alaihissalam ya bayyana masa cewa yana shirin yaƙar mu'awiya don haka ya fara tanadin yaƙi da muawiya da abi sufyan a sham ana cikin wannan halin ne sai labari ya zo masa kan cewa zubair da aisha da talha dan ubaidullah sun masa tawaye da dama daga cikin musulmi sun karkata daga barin gaskiya bayan sun ga dukiya a lokacin halifa usman daga ciki har da talha da zubair inda bayan sun sami kudade a zamanin halifa usman sai suka ɗamfaru da duniya an ruwaito su suna cewa bayan da suka fara ganin yadda kamun ludayin khalifanci amirul mu'minin salam ya kasance sai suka je wajensa suka ce ya amirul mu'minina shin ka san dalilin da ya sa muka yi maka bai'a sai ya ce na sani ku yi mani bai'a ne kan ji da biyayya kuma bisa bai'ar da kuka yi wa abubakar da umar da usman sai suka ce a'a mun yi maka bai'a ne don mu kasance cikin harkokin shugabanci sai ya ce masu sai dai kuna tarayya da ni a zance da taimakawa bisa inda aka kasa daga nan za mu fahimci abin da ke zukatansu na manufofin duniya a bai'ar da suka yi wa imam salam don suna son mulki ne ko kuma shugabanci da kuma daidaita kansu da khalifa a cikin shugabanci suna son kashe mu raba da amirul muminin alaihi salam akan dukiyar musulmi kamar yadda suka yi a zamanin halifa usman ko halifan da ya gabace shi a wani wuri zubair ya faɗa a cikin ƙurishawa kan cewa wannan shine sakamakonmu daga aliyu salam mun tashi don shi a kan usman har sai da muka tabbatar masa da abin da yake so yana zaune a gidansa aka gama masa komai. a lokacin da ya sami abin da yake so tare da amfani da mu sai ya sanya wasu a maimakon mu a wani wuri talha ɗan ubaidullah yana cewa laifinmu shine mun kasance cikin 'yan shura na mutum shida ɗaya daga cikinmu ya ƙi ya yi bai'a wato sa ɗan abewa waƙas sai mu kuma muka yi masa bai'a muka bashi abin da yake hannunmu sannan shi kuma ya hana mu abin da yake hannunsa sai mu wayi gari mun kuskure abin da muke tsammani a lokacin da wannan labarin ya kai kunnen amirul mu'minin salam sai ya kira abdullahi dan abbas sai ya ce masa labarin abin da wa'annan mutane biyu suka faɗa ya riske ka sai ya ce eh ina ganin suna son shugabanci ne ka ba wa zubairu gwamnan basra sannan talha kuma kufa sai imam ya bayyana wa abdullahi dan abbas Kai tonka lalle mutanen iraki lalle mutanen iraki su ne da mazaje wato mayaka kuma su ne da dukiya a duk lokacin da suka sami ragamar mutane za su karkatar da jirgin da kuɗayi su bugi mai rauni da bala'i sannan mai ƙarfi kuma su rinjaye shi da iko da na kasance zan naɗa wani don cutarsa da kuma amfaninsa da na naɗa mu'awiya a sham idan ba don na ga cewa suna son shugabanci ba da ina da wani ra'ayi mai kyau dangane da su daga nan za mu fahimci yadda talha da zubair suke son shugabanci kuma sun yi amfani da masu tawaye ga Usman don suna kwaɗayin khalifanci ko kuma dai zama gwamnoni idan wani ya samu ba su tallafa wa 'yan tawaye ba sai don maslahar kansu ba maslahar al'umma ba don haka ƙoƙarinsu ko aikinsu ya tafi a banza a lokacin da al'amura suka koma hannu amirul mu'minin salam ba don komai ba sai don ga'ida da yake tafiyar da shugabancinsa ta addini da aiki da shari'ar musulunci don siyasar addinin musulunci ba ta tafiyar da al'amura don daɗaɗawa wani rai ko kuma fifita wani saboda yin haka ha'inci ne ga addini don haka imam ali salam ya bayyana dalilan da suka sa ba zai ba su shugabancin iraki ba da farko ya ce za su karkatar da jirgin ruwa na khalifanci wasu shugabancinsu don amfanin kansu ne da kuma kwaɗayinsu sannan za su zuba wa rauna na bala'i da musibu masu yawa sannan za su yi amfani da iko da ke hannunsu don rinjayar masu karfi daga cikin musulmi don haka bayan ya san haka ta yaya zai mai da su gwamnoni a kan musulmi su yi abin da suka ga dama da dukiyoyi da kuma jina na mutane don haka musulunci bai amince a bawa wani shugabanci a kan mutane musulmi ko ba musulmi ba don wata maslaha ta kansa wannan shine jari hujja musulunci bai amince da shi ba amma wasu malaman wa'anda suka tafi a kan wannan ra'ayin suna zargi amirul mu'minina da rashin yin hakan musulunci ya sa maslahar addinin mutane da kiyaye haƙƙinsu da cika alkawali da aka ɗauka musu a matsayin ka'ida babba wajen tafiyar da shugabanci ko menene zai faru dangane da wani amirul mumini salam yana cewa a wani wuri ba don tsoron Allah ba da na kasance mafi wayon larabawa don haka tsoron Allah da tsantseni ne suke tsayawa a gabansa ba wai don bai san hanyoyin tarawa kansa mutane da kuma sauransu ba a lokacin da talha da zubair suka kasa cimma manufofinsu ta bai a ga amirul muminin salam sai suka je wajensa suka ce ya amirul muminina ka yi mana izini sai ya ce zuwa ina sai suka ce muna son yin umra sai imam ya dube su da kallon shakka na wani lokaci don ya san abin da yake ɓoye a cikin zukatansu da sauti na mai shakka sai ya ce na rantse da allah ba umra kuke son zuwa ba sai dai kuna son yaudara da kuma kunce bai'a da kuka yi mani amma sai suka rantse masa rantsuwa mai tsanani kan cewa ba sa nufin kwance bai'ar da suka yi masa kuma umra ce manufarsu sun yi rantsuwa bayan sun san cewa ƙarya ce amma ba sa da wata hanya da za su tabbatar mashi ba kwance bai'a suke so ba sai tare da rantsuwar sai imam alele salam ya ce su yi bai'a a karo na biyu sai suka yi masa bai'a da nutsuwa sai suka tafi makka kamar an kwance su daga gidan yari suka haɗu da ummul mu'minin Aisha matan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a Makka suka zuga ta ta yi waye wa Amirul Mu'minin alaihi salam don sun san irin kiyayyen da take masa to masu sauraro anan zamu dasa aya cikin shirinmu na yau sai kuma ta fito idan la kai mu assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh labaran wasannin mako. Matasa a sauran masu sha'ar wasanni da motsa jiki assalamu alaikum barkamu da haka da kuma saka sauran mu a cikin shirin labaran wasanni wanda a cikin samai kawo muku man labaran wasanni da su shafi ƙarshen nahiyar Afirka yankin Asiya da kuma nahiyar Turai. Da fatan masu sun ci tare da mu kuma za su ji daɗin shirin amma kafin nan ga mabuɗin kunne. To madalla yanzu kuma wani shirin kwanan shirin inda za ku ci cewa masu iya magana na cewa sannu ba ta hana zuwa sai dai ba a je ba a cewar fafatawa da ake a gasar kwallon kofin kasashen nahiyar afirka ta yan kasa shekaru ashirin a ranar talata ta gabata zambia ta da tanzania da ci daya da babu sai kuma afirka ta kudu ta ta senegal da ci hudu da daya sai kuma nigeria ta yi kunnen doki da kasar kenya biyu da biyu sai kuma morocco ta ci tunisia uku da daya sai kuma kasar ghana ta da afirka ta tsakiya inda ita ko kasar senegal ta ci jamhuriyar demokradiyyar congo ci biyu da babu yanzu dai kasashe takwas ne suka rage kuma a yau ne za a tantance wato zare da abawarsa kowa zai gane inda ya fuskanta inda najeriya za ta da senegal sai ghana tare da masar sai morocco ta kara da kasar saliyo sai kuma afirka ta kudu ta ce raini da jamhuriyar demokradiyyar congo akan wannan lamarin ne na tuntuɓi umar yunus wani mai shari kan wasanni a tarayyar najeriya domin ta bakinsa game da irin shawar wanda zai ba to eh, wanda zai ba tawagar kwallon kafa ta Najeriya ta yan kasa shekaru ashirin na irin kwazo da kuma dagewa da kuma su yi ma dama suna so su cirewa kasar su kitse a wuta maganganun cewa aski ya zama goshi ga kuma irin abin da yake bayyanawa game da 'yan wasan na Najeriya. Game da Najeriya kuma? Eh tabbas a Najeriya suna daga cikin da ake ganin za su iya taɓuka wani abin ku zo mu gani. Idan aka yi la'akari da irin kwazar da Najeriya take nuna a baya, shi koci Aliyu Zubairu ya kware a irin wannan harka ta matasa saboda haka kuma bisa ga dukan alama ya ɗibo 'yan wasan da najeriya za ta iya taɓuka wani abu da su saboda haka ina ganin najeriya za ta yi kokari in suka dage kan suka cije za su iya yin kokari su ko da ba su lashe ba su kai zagaye na semi-finals abin da zai ba su damar halarta gasar cin kofin duniya wannan babban nasara ce in suka iya yin haka kuma yadda na ga yana bibiyar yan wasan nashi idan na ga ya yi canji a wasa na biyu da najeriya ta buga akwai yan wasan da suka buga wasan farko amma ba su buga na biyu ba saboda haka hakan yana da kyau domin kowa zai tsaya da kafarsa kowa zai ga cewa in ya samu dama ba zai iya bari ba kowa zai yi kwazo ya nuna cewa fa da shi za a fara tunda ya fara irin wannan iya sirkawa ya ɗibo wannan ya sa wannan in ya kwazon shi ya yi ƙasa ya ɗauko wani ya sa saboda haka najeriya ina ganin tana ɗaya daga cikin ƙasashen da za su taɓuka wani abin ku zo mu gani to a gaishe da umar yunus a ranar lahadi ta gabata ƙungiyar ƙwallon kafa ta raymond stars ta lashe gasar kofin premier na najeriya na shekara ta 2024 da 25 a gaban magoya bayanta bayan ta doke Ukuredu City da ci hudu da daya. Duk da cewa Sky Blue Stars ta riga ta samu kambun gasar a karawa ta talatin da biyar a watan Maris. Wannan karawar ta talatin da bakwai ta daidai da wasansu na karshe a gida a bana da kuma mika kofin a hukumance wanda ya zama wani muhimmin biki a tarihin kwallon ƙafar Najeriya. shawarar wacce aka sanar bayan tuntuɓar ƙungiyoyi da sauran masu ruwa da tsaki an tsara ta ne don samun haɗin kai da kuma saka hannun jari a wasannin mata a faɗin nahiyoyi. yanzu kuma bari mu leƙa yankin asiya kuma a ƙasar iran da za ku cewa rahimu mubahidniya da shahar bonu mansuriyan sun samu lambar yabo ta zinariya ga iran a gasar cin kofin duniya ta sanda da ya ƙara ɗauka ƙimar al'ummar ƙasar a ƙasar wushu ta ƙasa da ƙasa iran na ci gaba nuna karfinta a fagen wasanni tare da samun nasara a gasar sanda ta duniya da a gudanar a jiang na kasar sin Bobahidiyan da mansuriyan suka samu ba wai kawai na nuna fasaha da kwazo na 'yan wasan iran ba ne har ma ya zama abin tunawa ne kan ɗaukar kasar a fagen wasannin hushu na duniya ɗaliban makarantar iran sun lashe kamfin gasar jiminaside ta shekara ta 2025 wato kokowar jimasai da na shekara 2025 da ake gudanarwa a sabiya ta hanyar lashe rububin zinariya guda bakwai a rana ta farko idan muka leƙa wasannin gasar firimiya kuma da ake yi a ƙasar iran za ku ji cewa a ranar alhamis mai zuwa za a kara tsakanin chadar malbardikan sai kuma galgahar sirjan sai kuma galgahar sirjan polista kara da habadar sai kuma sajima zandaran ta kara da zubahan sai kuma Mr. Tanjani ta kara da Khairun Koram Abad ita kuwa Malavan za ta kara ne da Fulad Istiklal Kuzistan ta buga da Tarakto sai Fahan ta ke ce Raini da Istiklal yanzu kuma sai nahiyar Turai inda za ku ci cewa komai nisan dare gari zai waye in ji masu iya magana a jiya lahadi aka yi a kawo ƙarshen gasar ƙwallon cin kofin duniya ta bakin teku wadda hukumar ƙwallon kafa duniya fifa ke shiryawa inda kasar brazil ta ɗauke kofi bayan tallasa kasar portugal da ci hudu da biyu ita kuwa belarus ta yi wa wato jakadiyar afirka senegal shigan sauri inda da ƙarshe ta zura mata ƙwallaye biyar rigis ita kuwa ta zura ƙwallo guda biyu ɗan wasan kasar brazil mai suna rodrigo shine zakara a wasan wanda ya fi iya taka leda kenan an tashi wasa biyu da biyu tsakanin liverpool da arsenal a wasa mako na 36 a premier league da suka fata a anfield a ranar lahadi ta gabata liverpool ce ta fara cin kwallo ta hannun godi gakpo a minti na ashirin sannan luis diaz ya kara ta biyu a minti na ɗaya tsakani daga baya ne gunas ta zare ɗaya ta hannun jebrel martinelli sannan michael morino ya farke ta biyu a karawa tsakanin ta ɗaya da ta biyun teburin chelsea ta fara tonawa domin ɗauko ɗan wasan ac milan rafael Leo inda kulob ɗin Serie A ya amince ya bar wasan na Portugal mai ya bar dan wasan na Portugal mai shekara 25 kan kuɗi sama da fan miliyan 63. Arsenal na Arsenal ma ta fara tonawa kan dan wasan baya na Faransa william saliba 24 kan sabon ragin a daidai lokacin da kungiyar real madrid ke zawancin dan wasan gunas na gabda da kamar tattaunawa kan daukar mai tsaron ragar spaniya da ke takale da espanol john gracia mai shekara 24 da haihuwa dan wasan tsakiya na sunderland jobe billingham mai shekara 19 da haihuwa ka iya bin sahun dan uwan shi jude mai shekara 21 inda borussia dortmund ke shiri kan dan wasan na ingila a ajin 'yan ƙasa da shekaru a 21. Napoli na son ɗan wasan tsakiya na Belgium Kevin Bruyne mai shekara 33 da haihuwa inda kwantaragin na Manchester City yake karewa a kakar nan kamar yadda jaridar Times ta bayyana. De Bruyne na son ci gaba da zama a Turai kuma da alama Aston Villa na daga waɗanda za su bayyana makomar ɗan wasan nan gaba. Napoli dai na sanya dan wasan gaba na Ingila mai taka leda a Manchester United Marcus Rashford da zama na aro Aston Villa na son koma barcelona a kakar nan ganin irin halin da manchester united ta shiga a gasar premier league ta bana za a iya munana mata zaton cewa ba za ta iya nasara ba a wasa na biyu za ta buga da atletico bilbao a yammacin alhamis amma kuma idan aka zo gasar zakarun turai lamarin ya sha bamban ita kadai ce kungiyar da ba taba yin rashin nasara ba cikin dukkan waɗanda ke buga gasar zakarun turai uku a bana champions league europa league da kuma conference league kazalika united din ita ce tafi kowace cin kwallo a raga inda zira kwallaye 31 a kar wasa ta bana a europa kocin arsenal michael arteta ya ce kungiyar ta ce tafi kowace kokari a gasar zakarun turai a champions league ta bana duk da kashin da suka sha a hannun paris saint german arsenal din ta je filin wasa na park days princess da zumbar rama kwallo ɗaya da aka zira mata a gidanta a wasan farko domin kaiwa wasan ƙarshe na gasar sai dai duk da damarmakin da suka kirkira 'yan wasan arsenal ɗin wato ba su iya nasara ba kwallayen da fabian luis da ashraf hakim suka ci shine suka cika sai taimakawa fcg inda har sai a minti na 76 bukayo saka ya farkewa arsenal ɗaya inda wasan aka tashi uku da ɗaya gida da waje. inter milan ta kai zagayen karshe bayan samun wato sa'ar barcelona a wasan da suka yi ruwan kwallaye tsakanin su an tashi wasan ana ci uku da hudu a san siro gidan inter milan bayan uku da uku a gidan barcelona lutero martins michael arteta cikin raha ya yi kirarin cewa arsenal za ta lashe kofin premier sau biyu saboda sun samu maki fiye da liverpool da ya bata damar lashe kofin gasar a bana arteta na nufin cewa liverpool ta lashe kofin premier da makin da bai kai na arsenal ba a kaka biyu lashe kofuna na nufin kasancewa cikin lokacin da ya dace liverpool ta lashe kofin da makin da bai kai namu a kaka biyu ba idan aka yi la'akari da yawan makin mu a kaka biyu zai zama mun lashe kofin firimiya so biyu kenan kamar yadda kocin na arsenal ya bayyana cikin murmushi sai dai liverpool ta lashe kofin firimiya ne yayin da ya rage wasa uku a kammala gasar kuma ta iya samun maki fiye da na arsenal wato 89 a kakar da ta gabata kuma ta yi kankan da makin da arsenal ta samu a kakar shekara ta 2022 da ta 23 dan wasa gaban na fasan german wato usmane dambele yana cikin tawagar da za su wafata da arsenal a karawa ta biyu zagayen dab da na karshe a gasar zakarin turai fsg ta gabatar da cewa dan wasan ya murmure kuma zai haska a wasan da zata ta karbi kuncin arsenal a paris dembele ya dan samu rauni ne a cinyarsa fafatawar farko da psg ta doke arsenal da ci ɗaya da baba emirates an sauya dan wasan bayan hutun rabin lokaci sakamakon raunin da ya ji to masu duka duka iya abin da ya so nan a cikin shirin namu gan lokacin da aka mana kawo jiki barin koma gefe ɗiga a nan sai a tare a shiri gaba za a ji mu ɗauke da wasu labaran wasannin da suka shafi ƙarshen nahiyar afirka yankin asiya da kuma nahiyar turai amma kafin nan a madadin wanda suka tallafa shirin game da kuka kamar haka ni ma dugun shi ne ka cewa zaman lafiya muna gayyatar ku zuwa ga shafin yanar gizo wato www.hostv1.ng a huta lafiya. kiɗe-kiɗen iraniyawa jama'a masu saurare assalamu alaikum barka da haka da kuma sake saduwa da mu a cikin shirin mu na kiɗe-kiɗen iraniyawa shiri ne wanda ke kawo muku waƙoƙi da kiɗe-kiɗe daban-daban na iraniyawa domin nishaɗantarwa a yau ma muna ɗauke da wasu sabbin waƙoƙin ne za mu gabatar muku inda da farko za mu gabatar muku da wakar da wani mawakin iran ya gabatar mai suna hujjat ashraf zade da fatan masu ya gaya zama domin a saurari cikakken shirin don masu iya magana na cewa waka bakin mai ita tafi daɗi شب تا سر من بر سر کوی تو saurari hujjat ashraf zade kenan a cikin wakar da ya gabatar mana cikin wakar da ya gabatar mana da fata masu sun gamsu kuma sun nishadantu kuma ta kayatar da su kuma a nan zanjanin zamun shirin sai a wata za ku ji mu ɗauke sabuwar wakar amma kafin nan amma duk wanda suka taimaka shi ne kammala ni da na jagoranci shirin nake cewa ku zama lafiya kuma ka shi afa za a iya ci gaba da biyar shirye-shiryenmu da muke gabatar muku a cikin shafin na gizo wato wwwtv 2ng را شده lafiya sai da kula. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da kuma sake saduwa da mu a cikin wani sabon shiri na lafiya sai da kula shirin Radio Hausa VOH da ke uh, tattauna batutuwan da suka shafi kiwon lafiyar bil'adama musamman a nahiyar mu ta Afirka. Shirin a yau zai mai da hankali ne kan zazzabin shawara yellow fever ko kuma fever zone wata cuta ce da ke yaduwa ta hanyoyin cizon sabro kwari tsuntsaye da dai sauransu da fatan za a kasance da mu a cikin shirin tare da ni hassan barka to marila kamar da watakila wasu ku suka ji da farko shirin a yau na mai da hankali ne kan zazzabin shawara yule ko kuma fiye version daga cikin cutukan da kwari ke yadawa ko kuma sauro. Shirin a yau muna tare da Dr. Sabo Ahmed, ƙwararren likita a birnin Jos da ke jihar Plateau a tarayyar Najeriya, wanda kuma da farko ya fara yi mana bayani kan abin da ake nufi da shi zazzabin shawara. To gaskiya kalma dai ta shawara kalma ce mai sarkakiya. ko a hausance ma abin da aka fi kira shawara ita ce a ga'idan mutum ya sauya wato farin ido ya koma a ruwan rawa wato yalo kenan a wannan shi mafi yawanci a kira shawara to a dai kalmar likitanci ana kiranta jaundice a kuma shi jaundice ba a kiranta shi a matsayin ciwo ana ɗaukar shi alamun ka da dama ma'ana ba abu ɗaya ne ke sa ido ya yi yalo ba ko ido ya yi farin ido ya yi launin dorawa akwai cututtuka da dama misali konewan jinin sikla konewan jini da ke faruwa a sakamakon ciwon sikla da kuma ba mamaki in mutum yana da ciwon hanta da kuma in mutum ma wani lokaci ko da malaria mai tsanani wani lokaci ido kan dan rine to kaɗan daga cikin abubuwan da suke sa ido ya sauya launi ya yi ruwan ɗorawa maimakon fari to amma kuma akwai kuma wani ciwo da da kwayan cuta take sa mai suna yellow fever wanda nau'in kwayan cutar virus ne suke sa wannan ciwon a da a baya an yi ta fama tare da wannan matsalar kuma yana ɗaya daga cikin muhimman ciwukan da ake tsoron yaɗa shi tsakanin ƙasa da ƙasa wato international borders a shi sa ko a fasfo ɗin mutum in za a yadda mara shiga wata ƙasa sai an tabbatar an mara rigakafin wannan kwayan cuta ta yellow fever virus wato kwayan cuta ƙanana na virus wanda suke haddasa a yellow fever wato zazzabi ne sa shawara to wannan takaitaccen bayani kenan abin da za mu iya ɗauka matsayin ne shawara amma da dama idan mutum ya canza launi fari ya koma launin ɗaurawa to aka ce a wannan yana da shawara to amma wancan na zazzabi shi ciwo ne mai yaduwa abin da ke canza launin ido ba guda ɗaya bane amma an ga ce ciwon shawara da ake so a yi hidima a kan shi a ware mutane da kai kuma a yi rigakafin shi to ana maganan shawara irin wanda kwayan cutar yellow fever virus take haddasawa. To dakta ko ta waɗanne hanyoyi ne ake kamuwa da shi wannan zazzabin na shawara? Eto eh, aka ɗauki wannan kwayan cuta ta hanyoyi da dama. amma wanda aka fi jin tsoro shine ta hanyar numfasa wanda in ya shiga jikin mutum zai kawo matsaloli da dama zai kawo lallacewar naman jikin mutum zai kawo lallacewar jinin mutum ya kone yayin da jan jini ya ƙone kan likita ya zama wani abu da ake kira bilirubin wato wannan abin da ke sa ido launin ido ya canja daga fari ya rine koma ruwan dorawa wato yalo to cikin hanyoyin da ake daukan ciwon kenan sannan akwai waɗansu hanyoyi daban amma dai ko ma ya ne a hukumomi suna la'akari da cewa rigakafi eh, na dakatar da wannan ciwon kuma yana hana yaduwa tsakanin ƙasa da ƙasa saboda haka dole ne a yi saboda kan mu ce dauko daga ƙasar da babu abun kawai daga kasar da ake da abin ya kawo kasar da babu a wannan kenan shi wannan kenan game da zancen yada shi da hanyar da ake yaɗa shi to dokta an ce akwai rigakafin shi wannan ciwon wani karin haske ne za a yi mana a rigakafin nan zai kowa za a iya mashi sai dai kuma ga yara wadanda kanana ne ba su gama tsarin rigakafi da ake kira routine immunization ba akwai sauyi da likitoci za su iya sawa amma kowa zai iya kaiwa duk mutum da ya kai a bar fasfo ya tashi daga wannan kasa ya je wata ƙasa za a iya mashi wannan rigakafin su kuma bobi za su tsara da suke so su yi su bi da wannan aiki na rigakafi yadda ya dace a bisa kuma ga ilimi saboda haka in za a kira za a kira ga duk wanda ya samu dama ya je a in an ga da wani matsala a jikin shi da zai hana shi ya karɓi wannan rigakafin za a ci ba a ba yanzu ba amar kuma bayani wannan abin da ake tsarawa da kowane lokaci muna gani. To ko ana warkewa daga shi wannan zazzabin? Eto eh akan warke akan warke za a yi jinya sai dai kuma akwai abin da ake kira high mortality rate mafi yawancin mutanen da suke kamuwa daga wannan ciwon suna mutuwa akwai alkalma daban-daban da ke nuna cewa daga kashi arba'in zuwa kashi sittin kan iya mutuwa in sun kamu da wannan ciwon amma akan samu wanda suke warkewa ah, to amma duk da haka dai ciwon da ya zama mai barazanar yaduwa ne ah, kuma yana kisa to za ka ga yana da tsoratarwa sosai a dalilin da ya sa ciwon ibola ya zama al'amari ne mai da ke da muhimmanci wa hukumomi da kafofin lafiya na duniya a ah, so shi ba yi yellow ba haka ne shi sa ko za ka je aikin maka ne sai an ma wannan rigakafin wanda yake wanda suke cewa allura alluran tafiya hajji mafi yawanci alluran da aka fi mai da hankali a kai alluran rigakafin ciwon shawaran kwayan cutar yellow fever ne saboda in an yi aikin iya samun mutum kariya na kusan shekara goma shi sa fasfo in ya kai shekara goma dole ka canja saboda za a sake ma rigakafin ba da aka amfani da tsohon fasfo da ke amfani da shi shekara goma sha biyu da suka wuce a zuwa cikin za a buga ma jini kawai ka tafi kasar da za ka tafi ana ganin rigakafin karfin ta ya kare sannan sannan ah, dole a sake maka wani rigakafin kafin ka tafi wannan irin hikimomi da hukumomi suka yi kira a baya amma yanzu a kuma ko da ciwon hanta mai sa shi ma ido ya ah, launin ido ya canja daga fari zuwa ah, shi ma da dauka kamar baya warkewa ne wato hepatitis B virus infection da kuma haddana amma yanzu alhamdulillah akan samu magungunan da suke tasiri wurin daƙile kaifin ciwon in su ma sun sa ciwon ma ya warke ba lallai ne in amfani da a warke ba amma akwai alƙaluma da ke nuna ana warkewa. To kowace shawara ce dakta zai baiwa jama'a game da shi wannan zazzabin na shawara? To gaskiya shawara ta babba shi ne na farko ga al'umman kasa don shawara na biyu kuma ga hukumomin da alhakin lura da lafiyar mutane ke wuyansu. na farko shawara ga jama'a shine na in an gai mutum ya hau zazzabi ido ya yi rine ya zama ruwan dorawa to kada a ɗauka cewa ai malaria ne ko kuma ai shawara ne saboda in ka ce shawara ne to me yake nufi A cuka da dama sukan nuna kansu hanyar a tura launin farin ido ya koma dorawa ya koma yalo kenan ba ka san ma kowane ne a ciki ba baka san ko mai yaduwa tsakanin mutum da mutum ne ko ba saboda kwayan jini ne ba ko saboda ciwon hata baka san me bane tsara ka ga yana da zazzabi kuma idan shi ya ya yalo wato yana da shawara to ai kokari a tuntubi likita in mummunan ciwo ne da ka iya zama annoba sai maza a sanar da shi likita zai dauki mataki za a sayar da mutane ba zai kai yadu ba ya zama babban annoba ya ta shafa mutane a yanzu kun mun ga dai yadda ciwon lasa ya yi zama na babban matsala a Najeriya an yi fama da Ebola a baya. Tana ka wayewa da sanar da hukumomi ko kuma asibiti mutum ya gabatar da shi a asibiti in ya ga wani abu ɗan kankani yana fi kyau fiye da kawai mutum ya ja bakin shi ya shuru ya ɗauka ai kaza ne ai shawara ne a shawara da ta daban a wurin mutane daban-daban kuma an je asibiti abubuwa da yawa ne kan iya nunawa ido a matsayin canjin launi daga farin ido zuwa ruwan ɗorawa so wannan kira da shawara daga mutane shawara daga hukumomi a dinga duba matsaloli a kai a kai wato sashen hukumar lafiya ta ƙasa da na jiha wanda suke lura da yaduwan ciwon annoba wato epidemiology unit ya kamata su ma su dinga yin rigakafi a kai ana kuma shiga cikin al'umma ana duba ba sai abu ya fara kankani ba ya zama babban matsala sannan a ta kokawan ya za a kwaci mutane a hangen nesa da kuma ɗaukan mataki tun kafin abu ya zama ya caɓe shine a ala shine alheri wannan kenan malam to masu sauraro da kuma wannan ne muka kawo karshen shirin na yau sai kuma wata ran talata idan mai kowa mai komai ya sake haɗa mu yanzu dai a madadin bakon namu a yau dr sabo ahmed na jami'ar jos a birnin jos da ke ah, jihar plateau a tarayyar najeriya ni hassan barka da na gabatar da shirin ke cewa da ku a kasance lafiya Allah ka ba mu sa'a mai sama Allah ka taimake mu amin da likitoci masu kulawa da lahiyar masu kulawa da rayuwanmu mai sama Allah ka taimake su amin. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na murar jamhuriyar musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamaru da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum a kan mita 19 kilohertz 15,320 sai kuma shirinmu na rana daga karfe 11 da rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar, Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon GMT da kuma Ghana akan mita sha 16 kilohertz sittin. A shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi wato shida da rabi zuwa bakwai da rabi agogon GMT da kuma Ghana inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kHz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka Tambara FM a birnin Yamai, Gaskiya FM a birnin Damagaram da kuma Garkuwa FM a birnin Maradi yayin da a birnin Agadas za ku iya jin shirye shiryen mu a kan gidan rediyon Sahara FM. Za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com. Masu son ƙulla zumunta da mu muna nan a adireshin Facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar WhatsApp a wannan lambar sifili sifili tara takwas ɗari tara hamsin da hudu tamanin da shida sai mun ji daga gare ku a huta lafiya.